alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bayan ga yan uwa hudu mu ta yau ci gaba ne da bayani akan qur'ani mun fara ɗaukar aya kuma surori da wasu muka ambace su a baya cikin mu nan gaba za mu yi ambata wasu surorin wanda suna nuna falala ta wani littafi a karan kansa da kuma a cikinsa akwai wasu ayoyi ko wasu surori da Allah subhanahu Ta'ala ya sanar da annabi sallam suna da ainihin bambanci ko sa da wata falala sabanin wasu ayoyi wanda suke ba su ba kamar yadda muka sani ibada ba ta zama ibada har sai ka samu dalili daga Allah subhanahu wataala ko ka samu dalili daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk wani abu da ka yi ba wannan ba bai zama ibada ba shi sa ba a san ka kirkire wata falala ta wani abu kawai kaga ya ya dace ko ya kamata to wannan ba za a karɓe shi a shari'a ba malamai ba su yadda da shi ba sai abin da ya tabbata daga wajen Allah ko ta kwata bayani ga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam domin shi ne dan aiki shi aka aiko mana ya koya mana wannan addinin kuma mun shaida bai koya komai ba ya sanar da komai komai ya sanar da ba abin da ya koya mana hatta shiga ban ɗaki hatta cin abinci hatta kaza hatta kaza bai kyale wani da ya koya da ga da ake yi ga yadda za ka yi addu'a ci ga yadda za ka faɗa da kirkiran mata bai ce ka kirkiro da kanka ba don kuma na mu tsoron Allah mu a kan littafin Allah subhanahu wataala karanta shi da kokarin fahimtarsa domin shi ƙur'ani hanya ce wacce take a jiki ta kowace hanya miƙewa dole kama ƙur'ani da gaske ba zai bata ba ita ce hanya shi shine idan mutum ya yi riko da ainihin wannan ƙur'ani to ya yi riko da ainihin igiyar Allah subhanahu wa ta'ala ko alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yi riko da ainihin igiyar Allah don kuma na wannan hadisi da zan haɗa yanzu ko da faɗe shi a kudu ba larabci na yi shi a hudu baya to amma saboda yana alaƙa da ainihin ita kanta ayatul kursi kai tsaye bisa na ƙara kawo shi a farkon hudubar cewar ubay bin ka'ab ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam manyan makarantar qur'ani daga cikin makarantar qur'ani na garin madina mutumin madina ya ce, mutum makka bane su suka karɓa annabi suka ba shi eh kun ga wannan kuma sai mu girma masu, so sun karɓi manzon mu mutanen madina mutanen kirki eh, kowa ya ƙi shi amma su ce muna san ka fazo to ɗaya daga cikinsu ne wannan ubai bin ka'ab kuma Allah ya masa baiwa da haɗa littafin Allah sun ta'ala annabi yana rayu ina cikin wanda suka mahaddata annabi na har annabi nuni ga akwai qur'ani a wajensu wani ubai shi ne wanda sai na umar ya tattara ainihin mutane cewa su bihi sallah ta tarawih lokacin da ake sallar tarawih daban-daban wannan ya tsaya can wancan ya tsaya can to wannan kafin wancan yana shiga na wancan wannan sai sai kai ku zo da a haɗa ku wannan ya zama mu ya sanya shi zama limamu babban malami ne Allah ya kada da a gare shi to shine yake faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mini wai wacce aya ce take tare da kai daga littafin Allah tafi girma tafi girma sai ce Allah da wajen suka sani yau a nan sai ƙara maimaita ayar yi tambayar tasa ya ƙara tambayar eh, kuma girmama ta a sallallahu bai ce ubayyi ba ya ce abal mundir wato kinaya ya yi masa ya kira da kunyarsa abal mundir wacce aya ce take tare da kai daga littafin Allah mafi girma sai ya ce Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum sai annabi ya dake shi a ba duka irin na fada ba a duka irin na jinjinawa haka ya dake shi a kirji haka ya taba sa haka ya ce ina ma murna da Allah ya sanar da ke wannan ilimi da a ce ka gano wannan ilimin ba karamin munna ya annabi annabi yake masa munna ba Yi ne masa munna wannan aya ba mamaki a ce ta samu wannan girma saboda ta tattaro ba ka samu wata aya ƙwa'ani ƙwaya ɗaya wacce ta tattara ainihin ma'anoni da siffofi wanda Allah subhanahu ta'ala yake bayanin kansa da kansa kamar ta ba za ka samu ita ta zama a'azam aya wannan ayyukan kursi ta bude farkonta da ainihin tauhidi shine ta Allah a cikin bauta an kora duk kowane abu bauta kowanne amma an tabbatarwa da Allah bauta saboda shi cancanta ya halitta sama ya kasa ya halitta abin da ke cikin su akwai wani wani ka da shi wajen bauta ku kuma yake nuna mana ya nuna mana a hankalin mai dauka kafirai ma an gaya ku sun yadda man khalaqa samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaquluna Allah man yarzuqukum min as-sama'i wal ardh am man yamliku as-sama'a wal absara wa man yukhrij al-hayya min al wa yukhrij al sun yadda duk wani aiki ba mai sai Allah a to idan kuke da ba mai yin aikin sai Allah dai ba za ku tabbata shi kadai ba tunda shi kadai yake yi sai ku tabbata shi kadai in ana yi da wani aiko ba a yi masa adalci ba an zalunce shi ta aikinsa ne ba ya halice ku ya muku ya ba ku arziki ya ba ku lafiya ya ba ku yaya ya ba ku ainihin dukiya ya ba ku kaza ya ba ku kaza shi kadai ko ka zo ka mota masa in ka mota masa kai za ka amfana ba shi zai amfana ba ba za ka yi ba bai isa kai wani ka haɗa ka hada da wasu ba da wani ba da wasu ma ko ta ko da ɗaya ka haɗa shi wallahi zai kyale ma da kai da abin da ka shiga dai zai kyale ku gaba ɗaya. kuma mu ce samu Allah a haka ɗan wuta ne dindindin Allah ya kare mu sai Allah subhanahu ta'ala wannan ayat ta gaba da bayani na sifofi na Allah subhanahu ta'ala sunaye nasa kuma eh cewa shi raye ne kuma shi ne mai tsayuwa da komai daga ganin duniya komai shi ke ɗaya da shi eh, Raye ne wanda cikin siffar sau na muka ta gaba shi ne la ta kudu ya wala nau gyagyaɗi ba ya kama shi ba dai bacci gyagyaɗi ba ya kama shi saboda muna buƙatarsa duk sakan ɗaya muna buƙatarsa sakan eh muna buƙatarsa da za a ce zai bacci sakan ɗaya duniya lalace za ta to ba su fasa bacci sun fa yi wuce. mu ko gajeyu ne mu ne muke gaiɗi yanzu muna hudubar nan ma wasu suna da yin gaiɗawa ko ba haka bane so daga jiya ya eh, nuna da cewar ba mu isa ba ya eh, kuma ta bacci ke sosai da mun shari saboda me muna gajiyar ciwo gajiyayyen ne da gaske amma Allah subhanahu ta'ala da yake tsaye da komi na al'amarin bayinsa baya gajiya kuma wannan ayat ta cigaba da bayani ta koshi ainihin iko na mallakar mulki na gaske ba mulki na aro ba mulki na gaske ba mulkin aro duk wanda ya gani a duniya ko me aka bashi mulkinsa na aro ne kai ba ma mulki ba ko ma me aka baka aro aka baka ko ma ne? idan ilimi aka baka aro aka baka ka mutu shi ilimi ya ci kwarai kuwa ko da ko koya wani ba kai bane hakikanin ka ba kai bane hakikanin ka amma ka tafi in kudi ne kana mutuwa sun tafi idan mulki ne kana mutuwa ba mulkin kai karshe dai rayuwar da gaba da ba ta aro ce ran mara ba mun ba aro kawon ba da an zada ba shikenan ba mun kuma yan aro to da mulki na mutum firade ne da abin kuma laka tun firade sunansa bisa Allah a wurin gudun kwarai ce inna nahnu narithul arda wa man alaiha shi ke na faransa lalle mu ne muke gadon kasa da abin da ke kanta muke gajewa gajewa ga ko a gashi kowa zai me ya rage a kasar da abin da ya kasar nasa da ba, da wanda suke kasar ma bayan duk nasa ne kuma Allah ta'ala yana cewa ceto da ake magana ceto wa kiyama ba wanda ya sai ceto sai da izinin Allah sai Allah ya ce masa e ka je ka yi ai kun ga abin da ya faru ana gaya mana a hadisi ko annaba su fara ai mutane su fara zuwa wajen annaba Adam ko yaje ya nemi ceto ko Allah ya kula mutane ba wai a yi gabara ko kara ga a? ya kula mutane ma a hisabi in wurin su tafi yan aljanna su tafi kaga ka aka tafi har sai da aka zo zan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo wannan shine sirrin da annabi ya gaya maka in an kira sallah kai addu'a ka roƙa masa wasila wani matsayi ne wanda na mutum ɗaya ne kuma ina fatan ya zanto wannan matsayin nawa ne ka roƙa masa annabi ce idan ka roƙa masa to cetonsa gobe kiyama ya tabbata a kanka to annan fa zai je ga wani a lokacin da Allah ba mu wannan yake ba wani labari ya ce shi shi bai san me zai ce wa Allah ba sai a lokacin Allah zai koya masa irin kiran da zai wa Allah in ya sa bushin sa a kasa sannan Allah ce daga ka roƙa a baka ka nemi ceto a baka sallallahu alaihi wasallama abin da zai fara cewa ne ummati ummati mu ne karshe zuwa duniya amma mu ne farkon ga aljanna insha Allah yana kuma al'umma suna ba shiga wannan rubutu da mu a cikin cikin yawan da nake eh amma magana al'umma sun su ba shiga amma fatan da muke mu Allah sa muna cikin ruwa eh. haka wannan aya tana koshe da bayani akan Allah ta'ala yana sanin abin da yake gaban bayansa ko bayansu gaba da baya ko ina ya su ba abu da ke ya masa kuma su bayan ba za su iya gamewa da ilimi da ilimin Allah su san komai ba su kewaye ba za su iya ba sai wani abin da Allah ya ga dama sai da su ne zan sani yadda ba gada ke yanzu ana da ilimi ba da ci gaba ko ba ka bane ai dan san mana ake ilimi ai saboda dan adam ake yi ilimin hakika ta yi tun yahuda farko an gaya musu tafa wai sa alaka an ruhi ana fi kuri ruhu min rabbi ita ce amsa kawai alamar ubangiji na ne har yanzu ba za a gano ba har kuma a mutu tunda Allah bai faɗa ba duk binciken da zaka ba zaka iya gano ina ina ina ruhi yake ba duk binciken da zaka yi sai da yin binciken ka wasu ce ah, a waje kaza yake wasu ah, wasu a waje kaza yake a haka za a yi ta faɗa rajiman bilgayi Allah ya kare haka Allah subhanahu ta'ala wannan a wannan aya ya nuna cewa girma na wata halitta ta sa saboda girmanta Allah ta da kansa ya ce ta yi musu san bai da kasa girmanta girmanta yake kursi wannan kujera kujerarsa ce sa ce to girmanta ta yi mutu san bai da kasa saboda kan kada ɗauka wannan saman ta a wannan duniya ta wata gingira ce ba gingira ce wannan saman ta duniya ta lindanka tamu miliyoyi ta wani wannan duniya ta miliyoyi ita ma ta biya ka taiwa ta ta farko haka har a ta bakwai amma kursiyin ta ta gaba ta yi rawace su ta fi su ka san kawai dai ka ji kawai kai imani fitarci <laughs> ba zai yi ba ko an ce abu duniyar ne sau miliyan ɗaya ka su fitarci ba zai yi ba ba zai yi wa hidda kawai kai imani ko da abin da ake nama da kake na a wasu wurare a cikin Qur'ani imani ake imani ake so kai karka kutsa ka ce ka gano me da ake nufi hakikani kuma Allah subhanahu ta'ala ya ce su kiyayewa da kula da ainihin wannan ainihin sammai da kasa baya ba shi wahala bai masa nauyi ba zai gagare shi ba baya gagararsa yana kula da mu sama da ƙasa da cikin ƙasa da cikin sama duk Allah ta'ala bayan sa ne kuma yana kula da kowa sai ya cika ayar da ainihin sunayensa masu girmar suma al'ali maɗauki al'azim mai girma wannan aya a dunkule wannan shine abu da ta akwai hadisai kwaya biyu wanda yi kuke tare da su duk mun faɗa hadisai wanda suke falalar wannan sura a hudu mu da baya to yau hadisai da kwaya biyu kuma a hudu za mu yi su hadisi na farko shine hadisin da ana sanar ke cewa duk wanda ya karanta wannan aya a lokacin da ya nufi ainihin su zai kwanta ba zai gushe ba yana samun kariya daga Allah subhanahu ta'ala kuma shedan ba zai kusance shi ba kaga wannan hadisi ya daidai har gari ya waye ba wannan hadisi ya daidai wata hadisi na abubuwan Hurairah ko lokacin aka wakilta shi kula da ainihin mai a zakatu ramadan ya daidai da shi karanta ayatul kursi yana maganin shedan da ya karfe ne da zai karanta a gidanka karka bari shi dan ya zo ya danne kai danne iyalin kai danne yaranka wata falalar wata da yawa ba mu santa ba ko kuma mun santa ba ma ake yi sosai shine a nasarar duk wanda ya karanta wannan aya a duk ƙarshen kowace sallah ta farilla ba ta nafila ba isa aka yi bambance ta aka ce mata maktuba sallah da aka fara faralta mana kwaya biyar to idan ka gama a cikin dikir da ka yi idan ka karanta wannan abin da zai hana ka shiga aljanna ko zai zikar kuma ka ga wannan falar ai ba ka ba ce ayatul kursi ba ba sakan talatin ne ka gama ne idan tartibi zaka yi za zaka yi ko minti daya amma dai za ka karanta dai haka normal karanta minti sakan talatin Allah za ka iya karanta wannan daga cikin da kaɗan daga cikin ainihin hadisai wanda suke nuna farin wannan aya don kuɗo su daga baya Allah sa ta'ala ya amfani da mu da abin da muke ji na wannan kuɗu ba Allah ya sa wannan karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta amfane mu jin da muke ba mu iko mu aiki da shi domin kariya ce ga rayuwarmu da kuma mu. sau da yawa mukan tafi neman hirzi wato kariya ga kariya a nan ya baka amma sai ka tafi kuma kuma sai sirrin ba wani jin karatun shi da sirri ba a'a imani da abin da kace kina kula wani cewa tsaki gaske mai shi to ita ma addu'a ta take gaske mai ita ne idan ka yi ƙini yana ado ya nuna cewa duk wanda zai addu'a da ya ƙini Allah zai karɓa masa amma kana kwakwanto ko Allah zai karɓa ko ko ne ta yi ne ta yi Allah ya karɓa ba to ka samu matsala duk abin da aka ce annabi ya faɗa ka ta sakankance cewa eh wannan ibada za ka yi eh in addu'a ce wasu take za a samu wani abu ka kawo ka samu ba to akwai wani sirri a ciki kai ba gaya maka ba ka ci gaba da addu'ar kar ka ce ai ba a karɓa ba ka ci gaba da yi kai bawa ne ai ibada ce ita ma muna da wannan sauran gajiyawa ko da mun zo addu'a da mun dan yi sai mu gajiya ko a'a ka ci gaba da yi ka ci gaba da yi ka ci gaba da gaya masa yana jin ka la'alla kana da tsarki Allah yana son kawai ka kawo daraja a wajensa to he ki karɓa mu addu'a ka a duniya sai ya taɓa da darajar ka gobe kiyama sai ka je za ka tilin dada an tara maka na wani addu'a da kake ba sani ba ko kuma wani abu da an rubuta maka mummuna zai same ka addu'a ka da kake da gobe sai Allah ya koma da wannan abun kawai an rubuto za ka samu haɗarin mota ka kare gida ku kawai sai ka haɗarin mota kawai ka ɗan kurji kai baka san me yasa ba so dai na ga wani haɗarin mota wallahi mota ta kwandam amma wallahi shi ba abin da yi sau ana samun haka sau da aka to kai tuntube baka san me aka rubuta maka wani tuntube ba Allah ba shi kada aka rubuta maka ba ko wani zazzabi mai zafi ko kuma iyalinka na asa ta raba a cikin iyalinka ka ko iyalinka sai ka abin ya zo ɗan kankani baka san me aka rubuta ba to me wanda kuma muke so dama Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi sifan ko ko duka insani min ajar ko eh <laughs> mu ƴan gaggawa ne Eh, in na roƙe kaza ya so nake yanzu Allah ya mun ko ba aka muke ba eh to shine in Allah ya gara ko sai ya ma ya baka lokacin da farko sai ya baka dan wannan hawa uku ne dan wani mutum ne in muna addu'a ko wace rana muke muke jin cewa Allah ta ala ya karba ko mun ga wannan abin da muke so mun gani ba ko Allah ya karba mu cigaba da ibada muke mun nuna ba wanda ya isa ya mana sai shi ko haka ke so haka ke so duk wanda ka nuna kai na sani ba zai wulakanta ka ba shi dai idan da la'imi ne mutumin da yake ainihin abin zargi amma mutumin kirki in ka in ka jingina da shi baya gocewa to bari Allah subhanahu ta'ala ko da yake so ka nuna kai baka isa ba da lokacin shi ko zai ce yau irin wannan bawan da ke so sai ka zama nasa Allah subhanahu ya samu zama bayan Allah na gari Allah subhanahu ta'ala ya amfana da mu a rayuwar Allah ya albarka a cikin rayuwar mu Allah subhanahu ta'ala ya ci kan iyaye mu ji kan malaman mu ji kan ainihin makwabta da sarkai da sauran yan uwarsu da su Allah subhanahu ta'ala ya musu rahama Allah ya ci musu musamman da mutum yi yan uwan mu da sofoto yan uwa sai an ƙara addu'a gaskiya ba ƙara addu'a sosai ƙara addu'a sosai a ce an kai ga wannan gudun ba sabo ba ne ko ana ganin kamar sabo ba ba sabo ba ne ana zuwa gari ba a kona gari ba ana kona gari ba a san garin da aka kone a nigeria ba allah ne sani yan boko haram a maiduguri Garuru da suka kona allah ne sani nan ma a zamfara da katsina garuru da suka kona allah ne sun garuruwan sun kona ƙauyuka dan kawai bai ma kawai ba an je an kore shi daga gidansa gidansa ma na kara ne bai san ma daɗi daɗin rayuwar duniya ba ma amma an zo an tayi an sa an kore daga su gonar da yake dan noma yake sama bace da kyar an kore shi wallahi wallahi duk wanda ya shugabanci wani al'ummar aka yi musu wannan sai Allah ya tambaye shi wallahi sai Allah ya tambaye Allah ba zai kyale shi ba duk wanda bai shiga al'amarin al'ummar annabi sallallahu alaihi wanda yake shugabanta yana shugabanta su ba ruwan shi da su a cikin wani wallahi sai Allah ya tambaye shi ba mai sha ko ni ko kai ko shi wallahi kowa sai Allah ya tambaye shi amma ni nauyin da yake kaina bai kaina sa domin ba da nauyin mutane a kaina da shekarar goma sha kana neman mulki ana kashe al'umma amma kan ba al'umma ka ake kashe ba al'umma ka yan garin yan garin ka musulmai addinin ku ɗaya yaran ku ɗaya garin ku ɗaya kashe su ake yi ita kasan ake ko ka je ma ka jadanta babu shi kuma ce ake wannan arne bature yana wata ƙasa wani abu zai fara kasa wallahi zai fasa ya dawo ƙasar wallahi akwai matsala mu aikin da yake mu za mu faɗa kuma za mu yi addu'a yan uwanmu za mu yi musu addu'a Allah subhanahu ta'ala ya kawo musu agaji Allah mu da roƙon subhanahu ta'ala ya kawo musu agaji su shugabanni muna faɗa ne ba tan mai musu rashin kunya ba ba don mutuncinsu ba a'a ba mu wata hanyar da na faɗa banda wannan mun bari shi na faɗa kuma za mu faɗa ta hanyar ta sigar da ya dace za mu faɗa na akwai jami'an tsaro su ɗauka mun faɗa cewa lallai ne ran al'umma ya fi mulkin mai mulki ran mutum da ya fi mulkin da muke in dai har mulki zai zafi ainihin mutum kima mulki wani amfani wa yake mulka mutane ke mulka kuma na kashe mutane in wasu ne wallahi ta ajiye zarzar da su ajiye aikin saboda kawai nauyin amma ba a hango nauyin da Allah zai tambaya daɗin muke dubawa wallahi in mutum yatin za a sa ya aka bari shi kaɗai za a tambaya wallahi zai nutsu kaɗai za a tambaya جل أكسي والله سألت بيك الله تعالى سمعت الله يشريه الله مستعلى محمد وعلى آل محمد وصلى الله عليه وسلم وعلى آل وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على آل محمد وعلى آل محمد وقوموا لسيادة محمد